Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna maraici. A bayan mun tsaya ne a inda to gaskiya ni ba ni da abin da zan yi kuma. Ya miƙe ya fice daga ɗakin. Baki ta kama tare da faɗin anya kuwa. Dan abin da mamaki a ce ɗan Asabe da irin wannan. A da tai tare da faɗin Allah dai ya bayyana mana ke yarinyar nan. Tana nan kwanje cikin rijiyar wani irin yunwa da ciwon kai ke damunta gashi gaba ɗaya jikinta babu wani kuzari. A hankali ta kuma miƙewa zaune tana cije baki. Kallon gurin ta shiga yi tana tunanin ta yadda za ta yi ta ta fice daga gurin. Ba ta ga wani abu da zai iya taimaka mata ba. Hakan ne ya sanya ta kuma fashewa da kuka. Bayan shi ya dawo daga yawon darensa yana ƙoƙarin shigowa gidan wayar shi ta ƙara. Ɗaukowa ya yi tare da murmushi don Kamal ne ke kiransa. Ya aka yi ne ango? Lafiya dai ko? Ya lafiya babu wani damuwa. Ya mutuniyar ta farka kuwa? Tab! aini wallahi na ma manta da ita. Amma kai dai wallahi baka da mutunci. To me ya amfanin tafiyar taka? I'm sorry yanzu na san ta farka bari na kai mata abinci. Sallama suka yi sannan ya shiga cikin gidan kai tsaye gurin da take ya nufa. Yana zuwa ya buɗe ya leƙa gurin. Kwance ya hango ta, dariya ya tare da kiran sunanta, ita kuwa tana kwance sai hawaye ke zubowa daga idanta dan batun guga mai sauti babu shi. A hankali ta ɗan ɗago, jin an ambaci sunanta, kallon shi ta shiga yi duk da bata gane shi ba. Kuma ba ta ganin shi sosai, ta san ba kamar, bani asali ma bata taɓa ganin shi ba. Laidai da ke hannunsa ya jefa mata tare da barin wajen. Daidai fuskar ta laidar ta sauka, kasan motsi ta yi kawai kallon laida take still. hawaye wani na bin wani a fuskarta. Da ƙyar ta iya yin gurawa ta tashi ta janyo ledar don in bata ci ba yunwa za ta iya mata illa. Meat five ne da lemon gwangwani guda ɗaya sai ruwan roba. Hannunta sai faman karkarwa yake ta sa hannu ta ɗauka ta kai bakinta. Nan ta shiga ciki, nan ta shiga ci kamar wata mayunwaciya. Tana ci tana karkarwa har ta cinye komai ta shanye ruwan lemon. Lemon ne kawai ta kasa sha. Bayan ta gama shata ɗan jingina da bango tana numfashi a hankali tare da limshe idan da sai lokacin da ɗan ji ƙarfi a jikinta. Yau ne ranar da bashi zai koma Kebbi don haka ya gama duk shirye-shiryensa kuma kwana huɗu zai yi sannan ya dawo. Don haka Anar zai bar safuna, ya ɗauko wanda zai na kula da ita yana ba ta abinci a rana sau biyu safe da dare. Haka ya gama duk abin da ya kamata sannan ya bar Bauchi. Lokacin da ya sake bi bayan ya yi wanka ya ci abinci, shiryawa suke suka nufi gidan su da yamma. Suna ƙarasawa suka yi sallama nan aka ba su damar shiga cikin gida. Gida kuwa ya cika da 'yan biki, wasu na shagali wasu na alhini. Safiya ce ta yi musu isuwa har cikin gidan don lokacin ma na da Anti Rahama na ɗakin su Ummi. Bayan sun gaisa da mutane ba shi ya fara kukan munafunci, ya kuma nuna yadda ya damu da ita sosai. Ko ba komai mutane da yawa sun yarda da shi amma banda Husna da take mai kallon munafiki. Amma gani kowa ya yarda da shi yasa ita ma bata ce komai ba. Ba laifi ya ba wa mutane tausayi kuma da yawa wasu sun yi kuka. Wasu ko sun tausaya masa sun kuma taya shi addu'a Allah ya bayyana ta ko ya bashi mace ta gari. Amma shi ya ce duk inda Safna take sai ya jira tare lokacin da za ta dawo. Haka mutane suka yi ta shi masa albarka don ganin shi mutumin kirki. Bayan sun koma gida zama suka yi suna ta dariya wa ‘yan gidan sassafina don sun ɗauke su kamar mahaukata. Husna ce ta kalli anti Rahama tare da faɗin yanzu anti shi kenan mu da Safna har abada kenan. Ta ƙara shi magana tare da share ƙwallon da ta taho mata. To Husuna. kawai Allah za a miƙa ma al'amarin nan shi kaɗai ya san inda take. kuma in sha Allahu zai kuma maido ta gare mu. Haka dai suka yi ta tattaunawa a tsakaninsu tana kwance ta rasa abin da ke mata daɗi. Don burinta kawai ta fice daga wurin nan. Bayan sallar magariba tana kwance ta yi shiru ta ji kamar an cillo abu. Miƙewa ta yi da sauri tare da faɗin don Allah malam ina son na yi sallah kuma na yi ba haya. Cak ya tsaya. Don shi ma tun daga yarinyar ya ji ta burge shi ba za ya taimaka mata ko ya samu ya rage wani abin da ita. marmashin mugunta ya yi, tare da dawowa baya ya leƙa yana kallonta, kafin ta kuma cewa ka taimaka don Allah. Ba tare da ya ce mata komai ba ya bar wajen, yana tafiya ta maza ta nemo wani ƙarfe daga gani a gurin. Da ta gani a gurin ɗan ƙarami, ɗauka ta yi ta saka shi a gashin kanta sannan ta tsaya tana kallon hanyar. Bayan ‘yan mintuna kaɗan da barin gurin ya dawo hannunsa ɗauke da ƙatuwar igiya, cilla mata ya yi tare da faɗin kama. A hankali ta shiga ja ta fara takawa tana hawa shi ma yana taimaka mata har ta kusan zuwa dab da gurin. Wayar shi ta yi ƙara kuma tabbas ya san ba shi ne ke kira. Sakinta ya yi ta koma da baya ta faɗa ta ya bugu da ƙarfi ta saki wata ƙara. Ɗaukar wayar ya yi tare da fita daga cikin ɗakin. Bayan sun gaisa yake tambayarsa da faɗin babu wata matsala. Shi ma ya shaida masa babu komai. Komawa ya yi gurin sa tare da faɗin kai Gwara duk abin da yake ji game da yarinyar nan ya danne, don kar ma wata matsalar ta faru ya san halin Kamal sarai. Kulle ƙofar ya taya da fita daga gurin ma gaba ɗaya, tana kwance tana ta jin zafin gurin da ta buge. Don ji take kamar ba za ta iya ƙara tafiya ba. Tana jin lokacin da ya kulle ta ji wani sabon kuka da baƙin ciki ya ziyarce ta don ba haka ta so ba. Sai da ta yi mai isar ta san ita yanzu shi kenan ita da rayuwar farin ciki. Maybe ma kashe ta za a yi, dama ta san rayuwarta bata da wani amfani. Wata zuciyar ce ta ce da ita kar ki yi saɓo safuna, kar fa ki manta duk inda kike Allah yana tare da ke, kuma zai amsa miki addu'arki a duk lokacin da kika roƙe sa. Kada ki yi ƙasa a gwiwa ki nemi taimakon Allah in sha Allahu za ki samu, kuma ki sa a ranki wannan rayuwar da kike jarabawa ce ki dage da ci, ki dage ki cinye ta. Maimaci ta yi kuma tabbas ta ji ta samu ƙwarin gwiwa don ta fara tofa addu'a wurin da ta buge. Masha Allah ta ɗan ji daɗi sosai, miƙewa ta yi da ƙyar ta kama igiyar ta ƙulle ta sosai, sai da ta ɗan yi kauri sannan ta ringa cilla ta bat. Ta kama abin famfon da ke ɗakin, ji ta ringa yi har sai da ta ji ya zauna sosai. Murna ta fara hadda da tsallen daɗi ta yi, sannan ta kama ta fara hawa tana addu'a. Tana rintse ido duk da hannunta na marta ɗari amma haka ta jure har ta kusan kawowa. Nan ta ji kamar abin ya fara kuncewa, juyawa a hankali ta yi ta leƙa ƙasan ta ga da ɗan nisa don ta san ta faɗa ba ƙaramin ciwo za ta ji ba idan ta faɗa. Rintse idonta ta yi tana karanto addu'a har ta kusan kawowa tana isowa ta riƙo bakin rijiyar tare da ƙarasa fitowa. Tana ƙarasawa ta faɗo waje tana kallon rufin ɗakin. Tana sauke numfashi sama-sama tana farin ciki. Shi kuwa mai gadin Safna bayan ya koma ya zo na ya tunani ai kamar ya bar igiya a gurin ta Kar kuma ta yi dabara da ita ta fito da sauri ya miƙe tare da tafiya ɗakin don ɗauko igiyar. Tana kwance a ƙasa tana mai da numfashi ta ji ƙarar taɓa ƙofa da sauri ta miƙe tana kallon cikin ɗakin. Ga shi babu wata kusurwa da za ta ɓuya don babu komai a ɗakin sai sink da wani ɗan ƙaramin windo daga sama. kaɗan sai rijiya. Gaba ɗaya hankalinta ya tashi, jin ƙarar buɗe ƙofar da za a yi. Yana buɗewa ya murɗa zai shigo. Gaba ɗaya hankalinta ya mugun tashi ta ma rasa yadda za ta yi saboda tsoro. Har ya sako ƙafarsa sai kuma ya ji ƙarar buga get daga waje. Da sauri ya maida ya ƙulla ya ƙulle ya fice daga gurin. Wata sassan ya ajiye zuciya ta aji tare da jingina a jikin bangon. Kallon windon take taya ma za ta haura ta sauka ta sauke glass ɗin wajen. Gashi tsayinta ba zai kai ba. Matsawa ta kusa da gurin tana kallon tsayin wajen. Wata dabara ce ta faɗo mata. Gurin sink ɗin ta nufa. Nan ta sauke abin famfon sannan ta ɗauko makarin gurin da yake yana da ɗan tsayi. hankali ta janyo shi har wajen sai faman nishi take. Hawa kai tai tana tangaɗi kamar za ta faɗi sannan ta ɗage ƙafafunta. ta kamo abin glass ɗin cikin sa'a kuwa ta sauke guda biyu ɗaya ne kawai ya rage shi ma ɗayan ta yi ta ciro shi nan abin ya karyo ta suɓuce ta faɗo glass din ya yanke ta a hannu nan ta ƙwala wani irin ihu zafi take ji sosai da raɗaɗi ga kuma haushin abin da za ta taka ɗin ya karye kuka ta zauna tana yi sosai da ƙyar ta miƙe jikinta duk ya ɓaci da jini dan yankan sosai ne sai azaba yake mata da ƙyar tana tsalliyar hannunta ya kamo wajen ga azabar da take ji sai faman kuka take har ta yi sa'ar saka ɗayan hannun sannan ta haura ta hau kan windon inda za ta faɗa ta baya da yake dare ya fara yi ta leƙa babu komai a gurin sai ciyayi da duwatsu nan ta fara addu'a ɗan gurin da ɗan nisa haka haka ta rinse idanunta ta faɗa Allah ya taimaka bata bige ba Tana faɗawa ta miƙe tare da saka gudu bata san hanya ba kawai ita dai gudun take tana waiwaye don kar a biyo ta. Gudu take sosai don gidan yayi nisa da gari, burinta ita ma ta shigo cikin garin. Ga hannunta sai jini yake tana tafiya juwa na ɗaukar ta. Sai faman Safa da Marwa take cikin falon su tana kallon agogo. Wayarta ta kuma janyewa tare da kiransa. Dan ya jima bai dawo ba kuma har yanzu ya ƙi ɗaga kiranta. Cikin sa'a tana fara ringin ya ɗauka. Ka kyauta. Kana ina tun ɗazun ina kiran ka ka ƙi ɗaga ma. Ka ƙi ɗaga ma kiran nawa bare ka ban amsa. Murmushi ya tare da faɗin. Amma kin san na gaya miki yau ina da mitin kuma zan ɗau lokaci ban dawo ba. To amma wannan wani irin mitin ne? Tun ɗazu. Ka fa ƙarfe goma fa har da arba'in da biyar. Amma ka ce mitin? Oke. ba ki yarda da ni ba kenan? Good. Kashe wayar ya tare da jefa ta kujerar da ke gefensa ya yi tsaki. A fili ya faɗi, mutum sai shegen kishin tsiya. Ka rasa abin da za ta min in na dawo ɗin, ina dalili? Tsaki ne kuma yana kallon titi don tuƙi yake yi, Fahad kenan. Da sauri ya ci birki ran shaɓace, tsaki ya tare da buɗe motar ya fita a fusace, ita kuwa gaba ɗaya ta rikice ga jini ya zuba sosai sai layi take. Yana ƙara sowa wajen yin fushinta tare da faɗin kewace wace iriyar mahaukaciya ce ba kya ganin hanya ne yanzun da. Bai ƙarasa magana ta magana ba ta tafi luru za ta faɗi. Da sauri ya tarar ta faɗa jikinsa sai lokacin ya lura da jinin da ke zuba a jikinta. Da sauri ya ɗauke ta yana waige-waige ko wani ne ke binta amma har ya saka ta cikin mota bai ga kowa ba. Zagayowa ya tare da shiga cikin motar ya fige ta da ƙarfi ya nufi asibiti da ita. Mamaki sosai yake ganin yarinya ƙarama a wannan lokacin gashi tana cikin wani hali. Ko daga ina take, 'yar gidan wace, waye ya biyo ta? Gashi ba shi da amsar wannan tambayar sai dai in ta farka in tana raye. Da wannan tunanin ya karasa asibitin da sauri ya ɗauko ta ya nufi ciki da ita. Da sauri aka amshe ta aka nufi emergency da ita. Shi ma gaban rigarsa ta ɗan ɓaci da jinin. Da kamar zai tafi sai kuma ya tsaya. Don wata nurse ta zo ta same shi tare da faɗin tana da buƙatar jini nan da thirty minutes. In ba haka ba za ta iya rasa ranta don ta zubar da jini da yawa. Shiru ya ɗan lokaci kafin ya ce to nawa ake saidawa a saka mata. Nan ta sanar da shi sannan ya bata ba ya ce gashi na sauri yake zai je gida duk abin da ya kamata a yi a nan. Ya mika mata kad ɗinsa sannan ya fita. Sai kallon jikinsa yake yana tsaki don bai ji daɗin hakan ba. Dan ya shiga motar sai ya nufi gida da yake ba nisa daga nan. Yana ƙara sawa mai gadin ya buɗe masa gate ya shiga ya fakin motar shi sannan ya fito ya nufi cikin gidan. Dan ya gaji sosai, da Salama ya shiga cikin falo ido biyu suka da ita tana tsakiyar falon a tsaye tana kallon sa. Ta riƙe ƙugu ta gama cika saura kaɗan ta fashe. Nan idonta ya kai kan jinin da ke jikinsa shi ko ko a jikinsa hanyar ɗakin shi ya nufa don ba shi da time ɗinta. Dakata, me kake nufi? Ka je ka kai wannan lokacin a waje kuma ka dawo ba ka min bayani ba ka shige? Wannan jinin daga ina? Ta ƙara shi maganar tana nuna jinin da hannunta. Dama ni ɗanki ne kenan da duk inda na je sai na miki bayani ko uwata? Tambayar ki nake, ya daka mata tsawa, ki wace iri ce ko kina da tabin hankali ne? Shi ma yana magana yana nuna kanshi, kuka ta fashe tare da cewa tabbas ni mahaukaciya ce akan ka Kuma sai ka gaya min wannan jinin mene wallahi. Ta ƙara ce magana tare da kamo kwalar rigarsa, fige hannunta ya tare da kwaɗa mata mari. Zai yi magana wayar shi ta yi ƙara, yana wuci ya zaro wayar aljunsa tare da karawa a kunne. Assalamu alaikum. Dama nos ne da aka kai Da ka kai feshen asibiti, oke ina jin ki. A gaskiya duk jinin da aka gwada bai daidai da natan ba. Shi yasa na kira ka kuma muna buƙatar shi da gaggawa. Shiru ya ɗan yi kafin ya ce oke bara na zuwa auna nawa sai a saka mata. Sannan suka yi sallama. Kallon ta yi tana tsaye ita ma shi take kallo don jin yana magana da mace. Juyawa ya zai fita daga ɗakin. Da sauri da sha gabansa tare da faɗin wallahi ba za ka fita daga gidan nan ba. Wata shegiyar za a saka wa jininka ita ta ma isa Raisha ya ɓata saboda abin da Salma take ya fara isarsa. Ki bani hanya na wuce ko na ɓalla ki wallahi. Kan uban can, Fahad, ni za ka karya kan wata karuwa? To wallahi yau ko kashe ni za ka yi ba za ka fita daga cikin gidan nan ba. Kowace shegiyar ce sai dai ta mutu, amma babu in. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.